assalamu alaikum jama'an wannan gida na ainihin tura ta kai bango na biyu una mana gaisuwa da fatan alkhairi kuma da fatan allah ya ƙara mana ƙwazo ya ƙara mana ƙarfin zuciya mu dage a cikin wannan gwagwarmaya ya zamanto mun tsaya kai da fata babu gudu ba ja da baya har sai mun ga lokacin da Allah nuna mana nasara akan wa'innan makiya namu wato Fulani. A yanzu na zo ne domin in yi magana akan abubuwa guda biyu kaɗai. Na fari shi ne kamar magana da na jiya yadda na ga an naɗa wani a mazaunin garkuwan Hausawa, kuma na bincika cewa ina so a yi mana bayani game da shi. a takaice bayanin da ya fito shine su ma dukkaninsu ƙungiya ne na filani masu yin wannan abu. To don haka wajibi a wayar wa Hausawa da kai cewa wa'yannan mutane ba mu ba su kuma maganar cewa suna matsayi na garkuwan Hausawa ƙarya ne. Sannan wanda aka naɗa ɗin ba bahaushe ba ne ma ba filatani ne, don kar a yaudari Hausawa su ɗauka cewa shi wannan mutum ɗin bahaushe ne. to lallai wannan bidiyo jiya a nan cikin jaruma hausa aka tura shi yanzu haka ma yana nan kan wayata inda na ga ana gabatar da wa'innan abubuwa to kun ji yan uwa hausawa cewa wannan mutum da aka nada a mazaunin garkuwan hausa ba bahaushe ba ne ma ba bafulatani ne don haka wajibi yan uwa su guje shi kuma kar su saurari dukkanin abin da zai kawo kar kuma su kalli wannan kungiya a mazaunin garkuwa na hausa wannan shi ne magana to sai na biyu kuma ina bukata ne in yi magana yanzu a game da dukkanin wani mutum wanda yake tantama ko yake ganin ba gaskiya ba ne a kira fulani a mazaunin 'yan ta'adda to a yanzu muna so mu kawo misalai kafin misalan za mu yi tambayoyi menene ta'addanci kuma wani abu mutum zai aikata ya zama ɗan ta'adda wayannan abubuwa su muke so a faɗa mana wani abu ne wanda in mun ga mai aikata shi ya aikata za mu tabbatar da cewa shi ɗan ta'adda ne meye abin a sanar da mu a takaice wanda ya faɗa al'umma da kisa ba gaira ba dalili domin wata manufa tashi ta ƙashin kansa kuma mm. manufar wacce take ba a kan gaskiya ba wannan ana kiransa ɗan ta'adda hakanan wanda zai faɗa wata ƙasa da yaƙe-yaƙe ba gaira ba dalili sai don tasa manufa kuma manufar tasa ta zamanto ba a kan gaskiya ba wannan shine ɗan ta'adda a taƙaice duk wanda zai je ya sami mutane ya kashe namiji ya kashe mace ya kashe tsoho ya kashe yaro ya kashe malami ya kashe jahili kuma shi ɗin ya shimfiɗa tasa manufar a gurin wannan shi ne ɗan ta'adda a haka kuma idan har ya tabbata wanda ya haka shi ake kira ɗan ta'adda to sai mu dawo mu gani su fulani a yanzu hakan suke yi ko a'a ina tabbatar muku da babban murya fulani ta'addancin da suke ya fi ta'addancin boko haram ya fi barnan boko haram haka kuma malaman fulani ɓarnar da suke a cikin addini ta fi barnar da malaman boko haram suke yi akwai abubuwan da za mu auna su a sikeli su ba mu amsar haka ɗin misali su malaman boko haram sun tashi suna kira ne akan cewa in baka shiga ƙungiyarsu ba kai kafiri ne wannan ya jawo aka ɗauke su a mazaunin 'yan ta'adda to sai mu duba su kuma malaman fulani akan me suke kira su ma deceptive idan baka bi aƙidar fulani ba kai kafiri ne kamar yadda ɗan hudu ya a can baya yanzu ma haka ake me yasa muka faɗi haka eh mun ga alama amsa da aka taso aka faɗi cewa ɗan hodiyo ɗan ta'adda ne fulani 'yan ta'adda ne nan malaman su suka taso suka ce dan me za a faɗi haka bayan su suna goyon ba abin a faɗa cewa ba haka ba ne to in suna goyon ba abin kun ga sun zama 'yan ta'adda kuma ala kulli halin wa'in nan malamai na fulani su ne suke nuna muku cewa masu kashe muku ‘yan uwa ba ‘yan ta'adda ba ne, ma'ana su turji, su ainihin aleru, su ɓaleru su wane ne duk da suka yi abubuwan da suka yi. To a wajen malaman Fulani wa'annan ba ‘yan ta'adda ba ne. To idan ba Fulatani bai zama ɗan ta'adda ba sai yaushe, bayan Fulani sun yi ɓarna irin wacce shekau bai yi ba, sun yi ta'addanci irin wanda shekau bai yi ba. Misali, shekau har ya gama barnar da zai yi a jihar maiduguri jihar borno ya kame lokal gwamnan ne guda 27 su ya yi sa'ar kamawa a cikinsu ya gudanar da ta'addancinsa to sai mu dawo mu gani su suturjufa a lokal gwamnan nawa suke ta'addanci a jihar katsina kaɗai suna da lokal gwamnan 24 a yanzu wanda suke hannunsu wato sun kwace fiye da kashi biyu cikin kashi uku na jihar katsina tana hannunsu kuma ba tare da gwamnati ta yaƙe su ba an bar su shekau lokacin da ya kama lokal gwamna 27 yana gudu ne yana ɓuya a daji ya zo ya kawo samame cikin gari to su ko su turji suna cikin garuruwan ne sun kame asibitocin garuruwan sun kame makarantun garuruwan suna zaune a cikin garuruwan ba a maganar sun ɓuya a fili suke abinsu illa iyaka dai tunda a sama gwamnati tasu ce ba mai taɓa su a nan ta'addancinsu ya fi na shekau ko bai fi ba ya fi saboda me shekau ya yi ta'addanci mara lasin su kuma suna ta'addanci mai lasin to da ta'addanci mara lasi da ta'addanci mai lasi wanne zai fi barna mai lasi domin an ba shi dama an ba shi garanti ya je ya abin da ya ga dama saboda haka kun ga anan fulani sun ninka shekau a ta'addanci kuma sannan idan muka koma sai mu iske a jihar sokoto haka ne a naija haka ne a zamfara ma haka ne sannan in mun koma wani ɗan gefe-gefe ma na jihohin kaduna kai ba ma gefe-gefe ba tsakiyar jihar kaduna ma haka ne duka sun kame gurare sun rike sun fi shekau anna sun fi shi ta'addanci a wannan gurin to idan har sun fi shi ɓanna sun fi shi ta'addanci don me ba a yaƙe su yadda aka yaƙi boko haram ɗin ba saboda mai yan uwansu ne suke mulki kuma sun ba su dama su kashe waɗanda ba yan uwansu ba ma'ana hausawa wannan shine magana to yan uwa a nan me kyautu mu yi shine dukkanin bahaushe ya fahimta cewa sama da ƙasa na gwamnatocin da suke mulkarsa maƙiyansa ne su suka ba da dama ake kashe shi ba dan komai ba dan kasantuwar su Fulani shi kuma kasantuwar sa Bahaushe Bahaushe kuma abokin gaban su ne an faɗa a can baya Albani ya faɗi to wannan gabar ita ake aiwatarwa kuma ita ake gabatarwa sannan kalami na biyu shine Buhari da ya hau mulki yace za su buɗe labi to yanzu wannan wai labin ake buɗewa kashe Hausawa da kwace gonakin su a bawa shanu inda za su kwanta ma'ana shanun sun fi ku daraja saboda haka ya rage namu fa mu Hausawa wannan lamari fa ba na wasa bane ya kyautu mu kai shi duk matsayin da zamu kai a duniya a ji ya kyautu duk inda zamu shigar da maganan nan a duniya mu shigar da ita a ji inda inda mu kai ƙara mu kai kuma ba wai a bakin mu din nan kawai yan gwagwarmaya da muke magana da baki ba an kai ma lokacin fa da ya kyautu duk wani wanda yake bahaushe ne gaba da baya uwa da uba idan kai lauya ne idan kai mai kuɗi ne idan kai mai ilimi ne na addini to fa ku taso ku kawo gudunmawa domin ceto 'yan uwanku da ƙabilunku in za a ɗauki mataki na shari'a fa a ɗauka hausa fa suna da daman su kai duka wa'innan gwamnatocin ƙara ku sani a cikin najeriya babu mai kare bahaushe a halin yanzu babu mai kai masa gudunmawa sai dai ma su taimaka wajen kashe bahaushe sai dai a taimaka a kashe bahaushe Kuma suwa suke suke nan kabilan nan kwaya ɗaya ta Fulani wadda take wa Hausawa ta'addanci. Kuma take ta'addanci a dukkanin faɗin Najeriya kuma suke ta'addanci a dukkanin Afirka har ma yanzu gashi suna ƙoƙarin tsallakawa wasu ƙasashe na duniya da ta'addanci. Kuma dan menene ba za a faɗi su ne 'yan ta'adda ba. Sai idan aka buɗi baki aka ce musu 'yan ta'adda sai a samu masu ba su kariya su fito suna magana. Masu kariyan nan nasu suna nan da yawa a cikin ainihin maluman da suke hawa tebura suna ainihin yaudarar al'umma wanda ya fito bainan jama'a gar da gar ya bayyana kansa ba kaman Dr. Ahmad ɗan gidan gumi sannan sai kuma wanda yake hannu a yanzu wanda ake ce masa mamu to akwai wani wanda ya kyauta a ce yana hannun kawai an ƙyale sa an zura masa ido wannan shine ake cewa Musa Mushen Kura wanda yana makansa lakabi da sunan Asadu Sunna wallahi wannan mutumin ɗan ta'adda ne cikakke ya kyauta a ce yana hannun gwamnatin Najeriya a yanzu amma kawai don gwamnatin ta zama lalatacciya ta zama ita ta ba da dama ake yi shi yasa kowa sai cika ransa babu babbaka a cikin nan la'anannun maluman da suke tashi suna goyon bayan ta'addanci a yan uwa lokaci fa yayi wanda wallahi ko kaso ko ka ƙi a mazauninka na bahaushe ba ka da wanda za ka tafi tare da shi face bahaushen idan muka ce haka ma'ana yanzu a nan kiran da bahaushe yake ba kira ne na addini ba a'a kira ne na kabila tak santa bahaushe kawai ake magana a nan idan kai musulmi ne ko kirista ne ko mai addinin gargajiya ne ko ma mara addinin ne in dai ka ansa sunanka bahaushe ne to kana cikin wannan kira kana cikin wannan tafiya muna kiran ka ka dawo a haɗe a dunkule a zama ɗaya wannan shine manufa sannan a wani gefen kuma muna wayar da kan sauran 'yan uwanmu ƙabilu na arewacin najeriya waanda ba hausawa ba wa'anda su ma an yaƙi ƙwaƙwalwarsu an kuma yaƙi mu tare da su cewa an jefa mana gaba da sunan addini addinin musulunci ba abokin gaban addinin Kirista ba ne. Idan Kirista sun buɗu baki suna alaƙanta kansu da annabi Isa, mu musulmi in mun buɗu baki muna danganta kanmu da addininmu da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. To annabi Isa da annabi Muhammadu abokai uwa ne a jinsi, uwa ne addini. Idan an ce a jinsi, ma'ana ka iya cewa annabi Isa ai ba balarabe ba ne shi saboda haka annabi Muhammadu balarabe ne don haka a jinsi ba su haɗu ba to a nan muna magana jinsi adamiyan dukkanin mun taso ne daga ƙarƙashin jinsi na Adamu to in har mun tashi daga jinsi na annabi Adamu Allah da ya haɗa mu a wannan gurin me yake nuna mana mu ɗaya ne mu haɗu mu zama ɗaya a rayuwa kuma muna da iko kowa ya zaɓi abin da yake so shi kansa Allah da ya halicce mu sai bai mana tilas ba sai ya nuna mana hanyoyi guda biyu ɗaya dama ɗaya hagu ya ce wannan ta daman in mu bi ta za ta kai mu zuwa tsira wannan ta hagu za ta kai mu zuwa halaka amma fa bai tilasta mana ba shi Allah mu zaɓi wacce muke so Shi ne misalin da Allah ya nuna mana to kaga in haka ne a nan a maganan addini ba za ka yi gaba da kowa ba sam sam ba za ka yi gaba da kowa ba in mutum ya zaɓi abin da yake ganin shi ne mafita naka da shi kallo in kun zo za ku yi harkar da ta shafi zamantakewa ya ajana shi gefe guda ka ajana ka ku zo ku taru a kan manufar da ta haɗa ku ku tafi kuma a bisa adalci da ƙaunar juna ba tare da munafunci da karkashe juna ba to shi shikenan sai aka samu a jagorancin da ake tafiyarwa yanzu a ƙasar mu Najeriya ba za a yi nasara ba sai an haɗa musulmi da kirista gaba ba za a yi nasara ba sai an haɗa bahaushe da bayarabe faɗa ba za a yi nasara ba sai an haɗa da yamuri da ɗan arewa faɗa don haka in aka tashi kamfen sai a nuna muku cewa 'yan arewa 'yan kudancin najeriya in sun ci mulki abinda za su kafa kiristanci za su kafa a'a su kuma 'yan kudu a je a gaya musu 'yan arewacin najeriya in sun ci mulki za su kafa musulunci alhalin dukansu ba sa mulki na musulunci ba sa mulki na kiristanci ma'ana yau kirista idan ya ci mulki bai isa ya ce zai yi mulkin Najeriya a ƙarƙashin addinin Kirista ba bai isa ba saboda mai ai 'yan Najeriyan ba Kirista ne zalla ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda ba su ma da addini kuma suna da iko da yanci a cikin Najeriya haka musulmi idan ya ci mulki bai isa ya tafiyar da Najeriya a ƙarƙashin addinin musulunci ba saboda mai akwai waɗanda ba musulmi ba akwai Kirista akwai kuma waɗanda ba su da addini to don haka mu nesanta kanmu da ainihin farfaganda da ake mana da haɗa mu faɗa da gwara kawunan mu, su kuma su hau sama su ɗebi gara ɓasa su tara kuɗi su bayar a sai bindigogi a juyo ana kashe mu gaba ɗaya wallahi wallahi ƙabilun najeriya arewacin najeriya ku lura da kyau in har fa bahaushe ya gama a bafulatani ya gama da bahaushe kan wayawo kuma tun da har bafulatani ya iya ci amanar bahaushe to wa zai bari eh in kuma har bahaushe zai buɗu ba a bafulatani ya buɗu baki ya ce da bahaushe arne to a gurinsa kuma wane ne zai kira da mutunci kun ga babu saboda haka ku kiristoci akwai fulani a cikinku kar ku ɗauka don sun zama kiristoci addinin ku ɗaya suna ganin ku a cewa wai ku kiristoci a suna ganin ku a arna kuma sun shiga ne da niyyar yaudara su samu damar da za su dafe madafan iko na addinin ku in ya so daga baya su zo su dunkule su haɗa mu da mu da ku duk su yi condemn su kafa fulatanci su kafa fodiyanci don akwai wani abun da suke bautawa ana kiransa fodiyanci shi ba addinin musulunci ba ne allan da suke bautawa sunansa gwani maudo yana nan mun gani suna sallah suna tada ikama da sunan dan fodiyo suna kuma kabbara da gwani maudo wannan ba ƙarya mun kai musu ba muna da shaida in sun bukata za mu nuna kowa ya gani to saboda haka wannan kungiya mu da wannan group namu muna jan hankali ne ga asalin hausawa su tabbatar filani maƙiyansu ne kuma muna kiran dukkanin ɗan najeriya ya tabbatar ba fulatani maƙinsa ne a can baya dukkanin ƙabilar da take najeriya ba ta san bahaushe yana gaba da ita ba wannan ya jawo lokacin da aka yi yaƙi na biyafara an ci ibo a yaƙi amma Hausawa suka yi yafiya a gare su suka ce mu dawo mu zauna ‘yan uwa mu tafi ƙasa ɗaya. Kuma in za ku ba da shaida ta gaskiya ku sauran ƙabilun da kuke arewacin Najeriya, kun tabbatar bahaushe zalla ba ba fulatani ba, a baya kuna zaune da shi lafiya, bai kuma zalunce ku ba. Wa ya kawo sanadiyar ɓacin tsakani ba fulatani, wanda zai zo muku da sunan shi bahaushe ne, kuma ya zalunce ku ya muku ɓarna. in kun tashi mai da martani ba kuwa iya gane waye ba fulatanin waye ba haushe saboda sun ce muku wai hausa fulani to yanzu muna gaya muku ƙarya ne babu maganar hausa fulani babu abin da ya haɗa mu da su su daban mu daban in sun taɓa ku su suka taɓa ku in za ku mayar da martani ku mayar a kansu mu ko dama kun san ba za mu taɓa ku ba dan mu hausawa ba mu gaji tashin hankali ba ba mu gaji zubar da jini ba kuma ba mu gaji fasadi ba sannan ba mu gaji haɗa gaba tsakanin 'yan ƙasa ba ba shi ne aikinmu ba ba za mu yi ba har abada insha Allahu don haka muna so kuma ku ba da taku gudunmawa ta wajen gudun wannan ƙabila ku ware ta bata ta ku kamar yadda yanzu muka ware ta bata cikin cikinmu mun ware kanmu da su ba mu da alaka da su ku huta lafiya jama'a sai wani lokaci kuma in na sake dawowa na ku ta mu gambo nake cewa ku huta lafiya yaushe kake tunanin bahaushe da bafulata ne za su zauna inuwa ɗaya ka je ka binciki tarihin bahaushe da bafulata ne abokan gaba ne abokan gaba na gidi ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai ra'ayoyi tarihi da al'adu kan hausa da hausawa jaruma hausa tv shakallo